الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كنتنو بكاتيون البداية في وصول فيكو ننقى الباب الثالث باب يتاشي الأدلة الشرعية دليل جهة شريعة وفيه ضابطان ƙa'ida guba madabo abdabitin awon ƙa'ida ya mafari al'ajillatu shari'iyyatu arba'atu dalili shi ya shari'a ya guni alkitabu ima na Wa wasunna da sunna ya nabi sallame wal ijima da ijima wuyan mushtari duna ya mai ko wal qiyas gangan da alkiyafu abdabitin sani ƙa'ida ya baci الأدلة الاستئناسية ستة دليل نجي دليل جي استئناس أنا دليل نجي إلا ذهن بتاني يقول إجماع الخلفاء الراشدين إجماع الخلفاء الراشدين وقول الصحابي بيدي الصحابي وإجماع آل المدينة في عصر التابعين بإجماع مدينة زامن يتابعون جي. wal istishab dangane da istishabi wal urf da urufi wal masalih al mursala bi al yau ne ga al adillatu ne a shar'iyya dalilin shari'a ko gawa ga guba ko adi al-qur'an ko adi sunnatu ko adi al-ijma adi kiyo al-qiyas atuwa kwaye ga ajula al-ifti dinasi a ganci Nfi gutu anyi, ijima ulkulafa الراشدين قول الصحابي إجماع آل المدينة الاستصحاب العرف سال مصالح المنسلة addini musulunci ya yi agura yin zan yi yorula no rubu je gayi na ko ka ta wa da kima zan da ta ga su da ka guni mu ya je bane mu ci ba no ci ba ce ka guni ko ko wato dalili ya mafari kiyo alquran ko ke ya alquran daga sai ciwo na cin da ya nabi sa sallam nan da lafazin gangan da manuyi amma ya ji ba da ya sai ci da ji bayan alkur'an wuce ko alkur'an wuce da kuma mujizu ya zando da daga dojinewa bai ni ta hafi insu wa jinnu za a ji da jami fata ga ci ju ala an ya tu bi misla ya zal kur'an ga ibe doji kur'an ne la ya tu na bi misla ya ibe dojinewa lokan ba zai ba zai zara kaga support bai ko alkur'an ganci masu asma'uhu lónìí ṣe alukur'an yìí ni wọ́n yá alukur'an ya tí mo ṣe ramadan lẹ́bí mo nílà sí alukur'an hudan yìí náà ẹ sọ ramadan náà ṣe alukur'an yìí na ba hudan bóyá sàn ya náà alukur'an yà alikitab ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ta لتاش wuce shakka da ba hu yo ya zai da sai sai ko وفيها الفركان قال الذي نزل الفركان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نذيرا بيكون رجع القرآن بيكا كاينه ko again alkur'anin na abi almaki a madakiyar almadani almaki gayi ma nazala qabla alhijira ayan doro ko suran doro na cin da ya annabi sa sallam yi je jira ne ga almaki ko amma da almadani kiso ya almadani ayan doro ko suran doro na cin da ya annabi sa sallam ba da alhijira zumaya hijira na an da ba biya alkur'ani daga cikin adi annasiku wal mansukh الناسخ والمنسوخ الناسخ انتيانا المنسوخ انتيانا يبو الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها عند القرآن بي أجعل عام أمريكي الخاص أجعل عام جنرال أمريكي الخاص أنا أجي فينه ina awa kanin gani Allah subhanahu wa ta'ala gan wallazi ne yadda kona minkum ko wa ya yadruna azwajan ya anfusihinna arba'ata shirin wa ashira ila gina shi ba shi ajin hajjeli ko ila gina shi ba shi ajin nan ajin hajjeli nan ajin idda arba'ata ashur ɗin saguni wa ashira gangani ko foguwe no de ne ab ko ne ke general amma yin zagi ga bai biyan o ya ga gwe ga yasa guri ya foguwe ne ya wa wulatu li ahmali ajalu hunna an yadda na hamla hunna da na jibiyan wani na idda ya wa zuwa su ga gima in zagi ga ebu ga janjeli wuti ji sa gutu a wuti yau maji sai ka kunu ga sai ka kunu ji yau maji kan gane kan ko ga gutu mun bi fubu yanzu wa la arba arba'ata shirin wa ashara ji wuja ko ga ji ko ga tiri ti yan wunna e na wunna wuya ga gutu ba ya ga gu general ya ruya babwa ko ko misali ba ne wal mutallaqatu ya tarabbas bi anfusihinna thalathata quru kula bi naji ayanu a ji idda haila wuta ba kalima ya alkunu wuce kuje ma'ana guba man ji ci jin fasara yun ga iliyo man da ci fasara yun ga kiyo na haila ko amma bani ina gina ku kunin ina gina ku kunin ke je mun fosa nan wai ji haila ta e bugu ya ki ga idan da talata ta asho saboda wa ga da wallahi isu ne minan mahido ko ko mi zagi na ala ga ya wa ka ju shayi la gina e bugu ya tu ga bi do salasa ta asho saboda wa ga da kibo wallahi lam yahidna ko wale ga a da daga ci zugu wajibi yo ne daga imani ji gangani da kinan alkur'ani nan ɗazu ga ta gaje yahudi na jigan domin bima unzira ilaina wa yakfuru na bima wa ra'ahu a yayi ma jibe littafin da sun sa kwacin ya ne amma na tushin sun sa kwacin ya ne ne ma na aje ma ni biyan ma na ayi ma jibe a taura amma aje ma ne ga dubi alkur'ani ya su. ko ne na jigeria ko eh sai eh, da mulami to alkur'ani ittabi'u ma unzira ilaikum min rabbikum ya mi to na ci da daga bayan so ce wani ko e bago wale ga ne fata ga fikibu wala diyan ba mas'ala alkitabu annabi sallallahu alaihi wasallam ga taraktu fi kuma amrani ne ya guba lugwaye lan tabillu ma in tamassaktu bihi ma ya ga ya wa suna kitabullahi wa sunnati litati yace ci gani da sunnan yani muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallami wale ga alkur'an is very very important musulmi dukkan alkur'ani ba annabi ga kalla kul alif lam na ga alif lam walakin alifun harf wala mun harf wa mimun harf wa kullu harfin bi hasan hasana bi ashra amsalha alif ya harafi wala mu harafi wa mim harafi ko harafin do mai da lada gogo ẹ̀ka ká ẹ̀ka mùtẹ́ òtútù àlùkùrá rẹ̀ bíjú gbòrògbòdò ní káyé jí iná. ẹ̀rú kò mẹ́ta àlẹ́mọ̀ àlùkùrá ọ̀nà wà àlẹ́mà ẹ̀ǹdẹ̀ àlàkẹ́ ìdíkẹ́ mi lẹ́bùn ní gẹ́gẹ́ nígbàdà wáyé lè má àlùkùrá ọ̀nà lówó zangoci náà. ilimi àlùkùrá ọ̀nà fi mọ́ èyí lè ní àdínní bí owó gbòdà kan. ìlà àdìgbẹ́ yìí ṣàṣẹ́ ìdìfẹ́ ibi títà sí yìí. tó bi oṣù dáa bẹ́ẹ̀ kuma ga o ko to ne wani to ci boku ne wada boku ne kaji eh wani ga shi ya ni gato mude le ga mude na mude a haje nusa ne ba na to bi ya ne bugo to da ula de wani e ja ja be na lo du ko da ga ni ga ni a le ga ku to ku da to ma da to ku ko wani le ba kauna amma ga yi bi ma ajin ngon ga kauna ba kauna ba e da na ro yau mai kirin margu min a kai wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani imana na nuna so alkitab ga ba cikin ci suku ci kiyo a sunnatu jimila ratio yi kiyo a tariqa ya ko amma ɗaya da suna na ga kiyo ba uzi fa'ilan nabi ko ina jiye a sallallahu alaihi wa sallam min qawli yagan aw fi'lin tetu aw taqrib ko makiyo ina ji gobe a nabi umudi kina umudi wa makanin ko wanda ga iti yau sunno gani ba ce misali ɗaya eh, mil ya gane gane da zai na malama lubin ya ce ko wani ne ke ne ya kiya ni bisa a sallar magaji masu kun kana la ya zahaku illa ma. a ni dige mata wasi ka ki ba ni dige mata kakakakaka no ne ci ne no ko takrir sai na ji boru mo ci ne o madi kana magaganin ko sai bin sahabe ga kunna na zilo ala da rasulullah sallallahu sallar wasallam alquran yanzu lam hana. annabi sa a feji asirin zamani a nabi alkuran mafi a ne maka ya nuna ne tafi riga ina ne da nako again a sunnatu sunna ya annabi sallam ujuwo a fi wallah ya mitu ko wa fi rasul ya mitu da melana su tuci wa man yuti rasul da ne ga mitu tuci na fakada Allah wa mitu tuci da wannan wa in tuti ta bi ga mitu ne bi ga ba ko ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وهذا مؤمن إذا مؤمن نفسك تشيغ hukunci ba ko da dai san mace kaina annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu ummati yadkhuluna illa man aba aluman mata da ajina sai da namu wannan kila man ya aba ga ga a annabi ga man afa a ni da khala jannatu ga ya tumi na da jannu muna afa ni fa kada ba zanen ga annabi wani ne annabi ga alim ban ga ji jikin ga nabo another issue is ga la ga za ngo ta tai boro ga annabi wani to ko ga la tu bai ne dai illahi ko rasulihi sai ga ji shi shi ni sai da la ga ngo ci shi sai ji jo sai da la ga ngo ci shi ya ni ba sallam mu ko abin maga hukunci ba ni alal aini ra'as gobiyoci goloji a na da daga waje ne gwala biyu no a na daga ma ni yi karibu kuma na janna da ba na laito ba a jini na illa wa kada mutu kuma illa fati sanin da ya ga yanzu ko ebe wo zarubu da adini wani fiye wani fiye biya zama sallawa a jiyoji sallari na yanzu jinan sallu kama yi tumuni kusa ne bi sallah kalle ne biye bi sallah na azu wato ki azu ina ni biye na haji wato ji haji kin na ni sa sallan ni ngama la ni da ga sadu ji gan ku zuwa ni bana suka ku again hujjiyatu khabaru al ahad hadith ya ahad eluji ki eluji hujja ga ta ko ebogo egudugo ge la di sa ha du juja yo le go di ki an eh? nigeria again yo le hadisi ko sunna wa ga ci ade makbul sai makbulo ina gonin amalikiyo marudud na hadisi na eh? na agwanin kwanarin makbulu ganci masu imma sayi'un imame hassan ko sayi ko hassan a guji ke a gago kane mai sayi wunan imma sayi'un li zatihi kuma sahi'un bi ghairihi ko kone mai hassan na imamu hassanun li yi ko mu hassanun bi ghairihi ba ta yi lodi kailu ji hujja amma hadisin zuwa na ga cikin martabai hasan bauti ci da matsayin yadda yi fuwani na ko maudu ko masuruku ko wajin ko batilu da sauransu na a a yan agwa ko o ne ga kana ga tu agwa hadisi na ya mafari tisali sanad ko misali ga da kiyo ga da ittisal ga ti da ba to suku adalatu rawi Kana gwarwa a benu da ke mai adili ya ta ci gancin sun kuce kiyo dobt ko tamamu dobt goma kiyo goma khasifu dobt wale dobutu ga gumi wayi sayiwu ko wani khasifu dobt kuma wayi kiyo wayi hasan wani khasifu dobt wayi kiyo wayi hasan ta kun ci a da kiyo adamu shuzuz wa ji sha Adamu ko illa al'illa alqadiha illa na lati benin eh illatun qadiha illa na ga aibu latu na wa dawa wale dole shurutu na ga ji ga ji tabbatarwa to another issue nan goyi da muhimmanci da muhimmanci ya zaga ga wadi ilbe sun ne ga nan zuku annabi fa sallama ya ji ko but oh generally da karka lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya san wajin gaba ne sa sallama da yayi amma ya ji da bana ne sa sallama ji matsayin yau tibo hmm, kun ji wasu biya kawai ya ajiye matsala da bane ga afalin rasulina an da tiri tiye sun na usulo ya afalin rasulo sai tuna ya ne sa sallama lonin misali ila da kinan ganga a nabi sa sallam je sunu gangani da makaci a ci sa hizo agreement na ji sunu ne da biya nan yes a nabi ji hacin gani ne tashi hmm. wajen na kin hajji na zuku yi zan doro are oga waji treaty gangani da cameroon wasu abin ji sa ne bu na yi fi cinani hmm. arábìnrin kò fẹ́ wà ní titi ya ẹgbẹ̀ náà lò no because anabi jiyan na jiga ya tsani ma anabi ji na je amma matsayi da na lo kiri ne nan wayi mulki ji cibe su ko ni zan dora ko ni gane ko ko ba misali bani da an ci dabo da an ci daga a daga anabi zaka, a da ke fiye cin dana anabi sa sallan fe waye na ko alabi ci ga ya ulais ya Ugu ugudu lamra ake hala lo bayan ne za ka ini tara fa tun ga itira fu yan wuton wudan ya tun daga farjin wa ugu da ku shin wanda ci ba na waje cikin ba wata tuku wata cikin ala inda su kwasa ga za ka ga lamra ake hala lo bayan ne za ka ini tara fa tun daga ita cikin wudan ya tun daga farjin wa ugu da ku ta ajiyar ko bewa bulugu ta ba bulugu yes annabi ya ci gaga amma a matsayin yake a matsayin zanen mulki da gugo likaliyo da sauran su kun yana zanen ga shi wa wajen kiyo wawon yi rutun wajen ko jiga ne ko kuma misali zamani a nabi sa a sallami eh ila tinge ko a cuji hukunci waje da kiga na suka ga ya fuye ya kuku ga zando ya buga zando ne ga tuna wa kalan wa jibilala ya ya ga nalo ko mai da yan madaba ni mu jama ko su fiyu yawo ko na ko to misali ganin nan annabi sallallahu alaihi wasallam wajin ko ji na ko to a ci ga ina ne bidai ni kama to ka mu to mu yau dai mu gutu wani no no ne wa sa ne biyan na sawa ku yau ko so wa ne ga treatment ya sunna babin ya fa'ala rasulun nan ku da kiyo ku da muhimmanci sarari ne za waye ina go ina go ina go ina go da kace wajen a fi jiye shi yadda da shi so daga bu gani da ya natu gani sai kibiyo al ijimau ko a man ya jaga ga yana ya al ijimau na gari ittifaqu al dina, ko ittifaqu ya mushaidu na ji min ummati muhammadin ya aluma ne mun sa sallam ko ala hukumi ya ce hukuncin da ce ko shari'i ya ce ya shari'a ko ba da zumaya wa fatihi zumana a nisa a sallam wajiki nan wa adili nan fi asirin min alwasul a ga yi jima'a na gaji fiye ga zaune ko shin ijima hujja ka shi wuri hujja eh hujja hujja wa hujja wasu ji wasu ji no waje ijma'u hujjo ki dalili ga ijma'u hujja ya mafari Allah subhanahu wa ta'ala ga wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa anna rabbukum fa'budu alumai ne alumani mai sai yau ga yadi buta number 2 sai yau wala tanaza'u tatafshalu wa tadabarihukum ida e gini bi oje ya ga yamu kuma ne yi ni waje trend number 3 Allah alif za a sallam da la taitani ummati ala dalala aluman ya sini tatin ya jiwa next suku za a sallam ga la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin ala al-haqq la yad'uhum ba khalafahum wa la man khazalahum hatta fi amru Allah wa hum zalika ko la annabi sa sallam ga ba ni je gaji lalace tunan a da la kirki je da ya tsaye kwen boro ne da ruga da ga ba ni ba ta jalaka aji no ko ni ga ni ko da da ganci masu ku a bana Allah subhanahu wa ta'ala ga eh wa وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ya mutu to ya mutu to ciwo me la meto do shiye juko e ga de e ga be de ken de be ken de to ga de jo da to tiyan be to ciwo na sheikh usaini be man wati a ga fa'in tanazatu babun wallahu ga kage yaje tanazu ya yi sai ya ci ku kun ga dona ne ijma wi ji ijma wi hujja next level is vision consider ijma wi mayiri mayiri kicin mujtai duna zai mujtai duna mana ya ke yi a ya ke ma a yau ne shi ne wale eh, ijimawu ne ganin ijimawu yake mujtai biyu ko? amma zai almuji ta ido zai muji ta ido a ne muji ta ido na wato kuranu yi wato sun ne naje naje a na tazu na tazu a naji kaza naji kaza wato usuli ko wake ɗe almakafidu a shari'iyaye wake ƙi al'urufu ko biya na ko wace ke lugaye wace da ilimi nasiku wal mansukh wucace da da sojoji alwa sharati dan guru tsanau zuri madagan shi na duku wajen ya zaje a shi yanzu da cingon wale ga unna kun wuce yi ne adaken man jijiyar imam ahmad ibn hanbali rahimahullah ilamul mulki yino a sai jugan a ga imam ahmad ya e zaga da shi hadisi dubu dari kusurcin buya fatawawo ga ya fi ya zaga da shi hadisi dubu dari biyu fitiwo buya fatawawo ga eh na ga shi ki da hadisi dubu dari uku fiti ban guya fatawawo ga eh za ga da hadisi dubu dari kudu fiti ban guya fatawawo ga arju ne ba ku ki kokari wo amma to sun ga wani ciyo ga wuju eh na wa ne ga ba ni ga eh, ga ne ga ba su ku wuji

كما في شذوذ القول نوع من الخطر كما يزلاغ في مسألة شاذ دنجا دول ادي على ادي اجماع ابن عبد البر لو كان كو ادي على اجماع يا الحافظ المنذري لو ديكينا إذا أنا ابن المنذر أنا يصابوني إذا بقى ابن المنذر ابن المنذر ni ta fi ijima wadda bane wasu ke abu muhammad ibn azmi bida bida bano ka ce ga maratibul ijma'i maza da ijma'i ta ga kiyo eh la ki ta so su so wale ga is very very important ba wa dokta un ji wa da shi kawai sai da un go ci tsaye wa ba aga ijiba ga no ijima udda mo ya kunna wato we zan ga tiga ga haza ya kunu ne haza inda na ga ruja izin fa man antumu hatta yakulu lakum indi ga zan ga tiga shi shi ga e ba wode ya e ko ga e ba wode ne da jidiya wato fa man antumu zai yake yake ba wancin da kwa gani da nan annabi ya gani da nan sahabe je ga da nan man ko man ko man goji imamu abu hanifa maliki shafi'i ahmad bin hanbali sufyan tawri abu zura razi abu hatim razi da sai ga jile tin an yi nguro bare shi ka fi won go tozo aya ga zo ga jima wanda ga wuce wani faman antum hatta yakunu lakum indi wata wal qiyas da kiyasi ya alkiyasu على يا san غنغني gangani da doji ko قياس جمهور kiyasu jumhur maza bai hanafiya to malikiya to shafi'iya to hambaliya ai eh, da da kiyasi amma maza bai da again ki dalili ya ce kiyasu bu a ga ni za a mu ga sai da gan nan ya ja da yi umma ji ba ta ya ba ga ba ta ya zun wayo a ni diga da nawa ga ba ta ya wo wace ba ta wuce wayo ga ku je yi ga ku ja ni bi to fadani la haku an yukula ko dinna singat ne ja la da ya ce ku ja bai ne amma man ya ji bayani a ga arkanul kiyas arkanul kiyas gudu gumi nini guba wuta gumi ya mafari al'aslu ko ya ba ci kiyo alfaru'u ya ta ci kiyo alhukumu ya ci kiyo al'illatu to ya da tuba biye kiyasi buru insha Allah ta'ala ele ga ya da jimo bayani tiyan ya da wucin ko ji ga ko bani ya yara mu khamru wal ansabu la min amali shaytan ko a da ko sẹ́mi ní ẹgbẹ́ pẹ́ẹ́sà nígbà tó wí ìwúyẹ pẹ́ẹ́sà tó wí ìwúyẹ tó yàrá wù ko wí ìwúyẹ tó ìfẹ́ tó yàrá wù tó wí ìwúyẹ tó wù wù wí ìwúyẹ okùn nígbà dàn nígbà za a daidai to alfar umar odo man do ciye ga gango to aka ala misali min na dia sai gwanda wi wi ga ga guje da hadisi ya kullu muslimi khamr kullu khamrin haramu ko amma sai ce yayi zalu dia ni salatu yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah wa zarul bai'a aga sallaye juma'a ga je sai mu tuba je ne sallaye ne ya ko luwa so gàwúgbà tí bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ oúnjẹ ọ̀tọ́ ẹ̀wà fún ẹ̀wà àmọ́ ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ lójú ọ̀gájọ mọ̀ máa ṣí mi lọ́bàkà lẹ́yìn àbàtàlà àtẹ̀jẹ́ ìjẹ́jẹ́ ní ẹ̀yìn àyọ̀ yàmọ̀ máa ṣí gà máa lókè tẹ̀lé wà lọ́dẹ tòwátọ́ àdìsí ọ̀tọ̀ ọ̀tọ́ aláàlúgba kì í asán àlá àlá ọ̀sọ́ ijima iga tuma ga insha Allah ta ta ijima wa tsari ta ijima wa subuji insha Allah ta ala discuss and uh, also mas'ala <coughs> aluto <coughs> mas'ala ne ijima wa dabo a ga domin zai bani wa ijima wa yin mundir ba wani mas'ala wuce ya wa ijima wa yin mundir ba wani masala wuce ya shi ya za ka kulu da wani wani wani ta guba na ba no bali wuya no shi ne ijma wanda masala wuce ba no masala wuce wuce ijma wanda bali ta guba na mace ko ba wani ko wani gane ko ya wakada almuguni ibn kudama masala ya shi ne na shi wa kusa ijma wanda ciwo wani hankali ma ne littafin yi wani wato ibn munzir na ka kitabu lijimai na alili ta fi luka shiga almabutu su ne mujalla ji garke dalwa ciyo in ku ga ya tago ya tago an al-ishraku ala mazahib al-ulama ya di fan ibn munzir gabe e ga na ju ga tago na wace nula ta al-ijma wa ruwa so ya ci ba ran sha Allah ta'ala we discuss it ga ga babu to tiye ba ta ala dillatul istinasiya sitta dalilin istinasi mutum khulafa ar-rashidin khulafa ar-rashidin ba hadisi bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ya ba su sunna al-khulafa ar-rashidin wa qawlu sahabi ga sahabi ga sahabi ji sai hujja ko ji gane ku ale ga sahabin ni ga gagan da ci sagan da ci game ke gobe na ce ne ga dole a watar jiwu za ko ji gane ku da ko ji mu ga ji kan ga bani a ga annabi sa sallamu da haji wani ó jí maimuna ko udan iramu sai da sahabin da gane kai da maimuna to gane kai ta ga zawo da gwanin ta ku baba mai kiyar ta ta ga yin na ga zuwa ko kaga maimuna to ba nunga sai ba su kisa ngan wuce sun nan ko ji ga ko ko misali bayanin nan a ga unguwa anya ne bai jin in yi jajin sabon wacce mai bajin wuje bon gano an yare ya ji za a gwabo na wu daga yi ya bona ya zuru a ga yi yau bukan noro yes Zai masalaci wajen wani ne sada tv. na sahabi ne ga sahabi ne wace ba ta na hadisi ya lubana kawai sahabin da ya ji hujja na abdullahi ibn abbas wani fassara man lam ya kuma fola ka mu kafin yau yi da kubu idan sahabin da wanda bane da kuma nan sai kun ga ta ce sai kun ga آل المدينة في عصر التابعين بإجماع آل المدينة زمن التابعون alul madinati maza bai maliki ya je yanda bane ga amadu alul madinati ne ba wai ya kawani maza bai malikiya maza bai malikiya wa wadda fiki huna eh, a ijimawu alil madinati na maza bai malikiya da yanda bane ga amalu alil madinati na ko ya amadu ali madina ce ẹ̀tọ́ madina ce ẹgbẹ́ na yẹn lamaliki a ce consider mu da madina ce don gata fadi anabi dagwa don guru madina ba ji rayuwa an yi afe yi sallar an yi afe jan su bayo an yi afe dayo an yi afe an yi mudu ayo an yi kaza an yi kaza yawon cinan sun wuce ya fi nanin an yi ka tabi ne yin gube sabi an yi tabi tabi ne suke gube kaza ya bago ma ne wuce to ba hmm. ko ji gada ko wuce ga ga kiyan amalu alim madina to hmm. eh, lauje hujja maza bai maliki maliki agbo wuce to kana landoro hmm. eh, eh, ko tubu ya maliki a jibani amalu alim madina ci ya ganci ko ga wani ya ci wani adiye da fito maliki da levu na ka hadisi ga gaji wuce hadisin a hadu tali a wadda almadinati ba za mu ci yawwa amma a legan dole na sai gulu guwa mila to abu da almadinati ya tashi ngo mana e wa ko ga wadda ba ne e, na hol madina ya da wani da wani ko ji gane ko nga mala kuwai ibn mindad mini mai malikiya yo mini harka mai malikiya bu da ma an gan hadisin ahadu kau ka Ali amul al madinati ban gan wa lokacin ga amul al madinati yun jiji dan da mawu zuma za yi wa ga mana <laughs> so wale ga amul al madina wani hmm. ga al istishabu ki al istishabu istishabu al hal ko istishabu ya asali hmm. ne asali nan da roga sun gobo wuyo so uji ga sawa da dalili da yin lami an yi mishi baro nan ala mishi waya nan ne dai go ga bu so na asali ngai won wayo da ne ga guji won wan za dalili be kashi wa ga ibe yi yo ci be won asali e gina gun ba ku bo ne ji wayo waje bukata da da bayani dan guru ji da ne ga je waje uje waya nan da dalili ya waki bo kina asali ne ga jiki ba da asalin wani iya sawa da ya e bayan jiga ya lan wanda ci hali na dana al'asu cimbo a fahara wali hmm. ko hmm. al'asu al'ada to alibaha wani istishabul asli nan wai ga ke wai ga istishabu hmm. insha Allah ta'ala me lingo ube break wi boro ko wal urf ya urfi ya urfi dandan wọ́n ni dandan ṣe dánwó lè ṣẹ̀rí akọ̀fàmù ní kó láti gánewa ɗaya shi dama ne balarabe sai jiya tun ka musulunci nan sai mai ya ce to wani mace ice na musulunci an mace confirm dandan ne kan dandan ya gage zage ma alama wasu ci ganin ja ta ka kataran da zina katalo wala da musafa da gairi ilimi dandan ya sa la za ka kila la za kata wasu ci ganin soja da wani halin yalla hanin lawal washimati wal mustawshimati dandan ya azu shishi musu yayi nu kashi tsaba ke da yawunan ginin wasu ci ganin kan. ko ayamidu ahadukum sai jiri da imra ta wajen da la'abudi sun mai dajo a fiya ki da laireki ko dandaye dandan dandan ya zuci shi ba na furu sun ja ga al'ada ya yi fiye ja sun can na sokin ko kuri mata mai tafi wadda mola mulkin zir ko dandan ya zuci shi ga to sai ta wo mari wani muslim ta hannun sauƙin wani dandan bodi-bodi muslim cuci fiye muslim cuka ɗaya eh, ji madaba muslim cewa a da ga ta hukunci udanin sai mila wasu ga a manipulate ga da su ci jikin ya alada ya yi kwala ji gano a gaji bolo-bolo lo ni yawai sun yi wake mina waji bolo-bolo lo bayan ni wani na wani wani ɗaya bikin na waji bolo-bolo lo ni yawai mu shi shi ko gbani mina mina oga ne ki won ti goto gaskiya ni oju ru nu ki ulo ni egbon kun tele o ti du wa ti bo sinu ga gure gidi nu a ga gaskiya ga ti we we di kiya eh? we di bolo lo bayi ni won ko amma oga shiga su nu ga gune na eh, eh? ko ti shi to ga ti amma da hankali an ga kuma kunkeli a cika ci ba shi shi ba su ma wada ku kuje a le ku jike an kuje na bina ko ji gane ko al'ada fiyo ba ya san zage mai zage ma san zage mai ka ta kemna tufu ya kan wata nake al'ada da ta mai kemna da shiga yi ko ni sunna wangi shikenan

so ne ga wa shiru na bil marufi ko da sauransu a jikin mafilero ne yake na uru yin ya jiki na ne yi ne a daga ga yawo shi dana amma kan jika ga goyawo shi wa shi shaki lawa biya wa kace wa da gogo ko ji na ko ne fata alada mu wa filero ne yake ci gobe ya wannan ya wuri fadin ndẹ́bọ̀ káṣí ndẹ́bọ̀ à ìlàyé àtà sáàyí sáàyí òfin àyíká ṣe agagbé àwọn kùdà àgbẹ̀dù kàmí aláàwọ̀ ajẹ́nà káṣí agáyà àwọn tó nàdá yóò àti okùn wẹ́yàwó ló wọlé aláàdáṣe jìnnà aláàdáṣe bọ́ ní iṣẹ́ òmọdé àlámọ̀ aláàfẹ́fẹ́ alibáhà so ngan wal masalihu al-mursala ko inda al-masalihu al-mursala wa ne ga bayani wa ga bayani ga al-masalihu ga gutu wuta adi maslaha na yi mota bara na ko amadakiyar amade mulgat amadakiyar amade mursala ko alai mota bara na sibe tubu ko mulgat wani shari'a ba mursala is good is okay hmm. ko ji gane ko hmm. so insha Allah ta'ala ka ku da ga da continue da bayani ne ga to da ba each point ya ijma'u al madinati istishabu urufu masalir musala da sauransu yayin mo bayani da clarification yau wallahu alam ya ka ti jabo subhanallahi wa bihamdik saballa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh